Wannan cece ce dai ya samo asali ne daga wata kira da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi na cewa a aike mata da shawarwari da za ta iya amfani da su wajen yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan bawul. To amma sai ƙungiyar dattawan Arewa a ta bakin daraktan mu'amala da manema labarai kuma mai magana da yawun ƙungiyar Dr. Hakim Babu Ahmad ya yi tur da wannan kira da Majalisar ƙasa ta yi inda ya tsokaci kamar haka. wannan yunkuri da suka yi ba sabo bane mu ma namu kukan ba sabo bane gani muka yi ya isa haka nan yanzu wannan abin da za a yi kudin da za su kashe musamman mu a arewa inda kalilan daga ciki aka ɗauka aka je katsina aka je zamfara aka je kinaja state aka nemi waɗanda suke zaune a idp inda ake tara 'yan gudun hijira san aka ce ga abincin da za ku ci koko a ɗan kokata a neman musu tsari ai mu da ya fi mana in dai za a ce ma ɗan najeriya fito kowane shekara hudu ka zaɓi shugaban kasa ka zaɓi sanata ka zaɓi kaza babu dalilin da yasa ba za a je a ce ma 'yan najeriya domin mu muke jin wannan abu ba rashin tsaro ga talauci ga wahala a tambaye muna me ke damun mu ya muke son najeriya nan ta yi me yasa ba a taɓa yin wannan abu ba in ma ba a taɓa yi ba da babu matsala to yanzu lokaci ya kai domin yadda da aka shirya gyaran nan a da gaskiya bai ba akan haka ne na tuntuɓi sanata mai wakiltar kankiya ingawa da kusada a majalisar dattawa ahmad babba kaita domin in ji ra'ayinsa a game da wannan kira da ƙungiyar dattawan arewa ta yi ga kuma amsar da ya bayar. Na yadda ɗari bisa ɗari kan abin da dattawan arewa suke magana. Tun sadda na shigo majalisa nima a 2011 na zo na iske ana magana kwaskwarima mai tsarin mulki. An yi waɗansu wanda sun dame mu kwarai kuma muna so a yi su kamar irin su sakan malo ƙananan hukumomi mara a raba asusun su da nasu da na jihohi saboda yadda gwamnoni ke ɓanna kan kuɗin al'umma da sauransu da sauransu amma har yanzu an kasa cimma matsaya dalili sai an yi mun samu mun yi muka kai sai a hana abin nan kuma bayan shekara hudu bayan an ware makudan kudi an yi wannan kuma bayan shekara hudu wata gwamnatin kuma ta sake dawo kuma a sake ware makudan kudi kuma waɗannan abubuwan da ake so a yi su sake dawa to kin ga wannan yaudarar kanmu muke yi halin yanzu dai yan ƙasa sun zuba ido domin su ga yadda za ta kaya a daidai lokacin da majalisar ƙasa za ta fara gyaran kundin tsarin mulkin wanda shine ake amfani da shi tun 1999. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.